Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله sauraro an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. bayansa kuma akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tsaftar muhalli kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan safiyar nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da shin labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin, shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan an yi tashin asuba lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku marhabin a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan muhammad awul bauchi ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu hallaka wasu jami'an laƙen asirin isra'ila a iraki za a gurfanar da tsohon shugaban burkina faso a gaban kotu saboda kashe thomas sankara Ƙungiyoyin psg da chelsea sun yi nasarar kaiwa ga zagayen kusa da ƙarshe na gasar zakarun turai yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan an hallaka da kuma raunana wasu jami'an kungiyar laƙen asirin isra'ila mossad sakamakon wani hari da aka kaiwa wata cibiya da suke da ita a ƙasar iraki lamarin da aka bayyana shi a matsayin gagarumin kuma baya ga kungiyar kafar watsa labaran sabrin ta ƙasar Iraki, ta jiyo wasu majoyin tsaron ƙasar suna cewa wasu mutane da ba tantance ko su wane ne ba sun kai wani gagarumin hari kan wata cibiyar kungiyar ta mossad ta isra'ilan da ke arewacin kasar irakin kafar watsa labaran ta ce harin da aka kai din da ya yi sanadiyar mutuwa da kuma raunana wani adadi na jami'an leƙen asirin na isra'ila da suke wajen lamarin da ake ganin sa a matsayin gagarumar koma baya ga kuma da kuma cutarwa ga kungiyar wannan lamari kuwa yana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan wani hari da aka yi wa wani jirgin ruwa na isra'ilan a tashar bakin ruwa na fujera na haɗaɗɗe daular larabawa lamarin da aka ce ya lalata jirgin sai dai kuma babu wanda ya mutu hakanan kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna zuwa ne bayan harin zagon ƙasa da aka kai cibiyar nukiliyan ƙasar iran na natanz da iran ɗin ta zargi haramtacciyar ƙasar isra'ilan da hannu cikin hakan jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e shirinta na fara tace sinadarin uranium da kashi 60 cikin 100 daga yau laraba biyo bayan harin zagon kasa da aka kai wa cibiyar nukiliyan kasar da ke na natanz mataimakin ministan harkokin wajen kasar kana kuma babban mai tattaunawa abbas arakci ne ya shaida hakan a wata hira da ya talabijin ɗin kasar ta iran inda ya ce iran din ta bai ba wai kawai za ta maye gurbin bututun tata sinadarin uranium din da suka lalace sakamakon harin zagon kasan da aka kai wa cibiyar tanatans ba ne face ma dai za ta sake sanya wasu bututu guda dubu da ke da karfin tata sinadarin na uranium da ya dara na baya da kashi hamsin cikin ɗari wannan dai shine karan farko da iran din za ta fara tata sinadarin uranium din da kashi 60 cikin ɗari inda a baya take yi da kashi ashirin cikin ɗarin waɗannan dai suna cikin matakan da iran take ci gaba da ɗauka sakamakon ci gaba da karan tsaye nukiliya da aka cimma da ita da kasashen turai da kuma amurka suke yi an sanar da cewa za a gurfanar da tsohon shugaban kasar burkina faso blaise compaore wanda a halin yanzu ke gudun hijira a kasan ivory coast a gaban kuliya don amsa zargin da ake masa na hannu cikin kisan gillan da aka yi wa tsohon shugaban kasar marigayi thomas sankara lauyoyin tsohon shugaba sankaran ne suka sanar da hakan inda suka ce tuni aka tura da maganar zuwa wata kotun soji da ke birnin wagadugu babban birnin kasar ta burkina faso bayan da aka tabbatar da cajin da ake waɗanda ake zargi ciki kuwa har da tsohon shugaba kwamforen ana zargin shugaba kwamfore din ne dai wanda aka hamɓarar da shi daga mulki sakamakon borin gama gari da jama'a suka yi masa da barazana ga tsaron ƙasa hada baki wajen kisan kai da kuma karban tsawon mulkin sa na shekaru 27 dai mr kompor ya ki gudanar da bincike kan wannan kisan gilla da aka yi wa tsohon shugaban kasar sankara a ranar 15 ga watan oktoban 1987 a lokacin ina da shekaru 38 a duniya to masu saurare kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bioh a nan birnin tehran rahotanni daga kasar mali sun bayyana cewa wasu mutanen da ba tantance ko su wane ne ba sun kashe tsohon madugun 'yan tawayen kasar sidi ibrahim old sidati a gidansa da ke birnin bamako babban birnin kasar a wata sanarwa da kungiyar coordination of azawat movement cma wacce marigayin yake jagoranta ta ce wasu mutane sun kashe shugaban kungiyar a gidansa sanarwa ta ce mr sidati din da yana kofar gidansa ne yana gyaran janareton lantarki na gidan lokacin da 'yan bindigan suka bude masa wuta kisan gilan da ya zo ne yan wasu makonni da sake dawowa tattaunawa tsakanin gwamnatin da kuma kungiyar da suka sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu a kasar malin ƙungiyoyin ƙwallon kafa na farisan german psg na kasar faransa da kuma chelsea na ingila sun sami nasarar kaiwa ga zagayen kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun kasashen turai a wasannin da suka buga a daren jiya talata kungiyar psg din dai ta samu nasarar tsallakewa ne a wasan da ta buga da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta kasar jamus inda bayan munich din ta yi nasara da ci daya da nema to sai dai kuma bisa la'akari da nasarar da psg din ta samu a kan munich din a wasan farko da ci uku da biyu a jamus hakan ya bata damar tsallakewa saboda yin kwallon da ta sanya a gidan na bayan munich ita ma kungiyar chelsea duk da kashin da ta sha a hannun kungiyar fc porto ta kasar portugal da ci daya da ba nema da nema amma ta samu nasarar kaiwa zagayen kusa da na karshe din ne wato saboda a zagayen farko ta doke porto din da ci biyu da nema a yau laraba dai kuma za a fafata ne tsakanin kungiyoyin kwallon kafa na real madrid na spain da kuma liverpool na ingila sai kuma borussia dortmund na kasar jamus da kuma manchester city na ingila don tantance waɗanda za su buga a gasar kusa da na karshe din tare da PSG din da kuma Chelsea. To masu karshen labaran duniya kenan. To a gaida Muhammad Aulu Bauchi wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. Don kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Har ila yau dai tare da Muhammad Aulu Bauchi. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi dangane da abubuwan da suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya da yin karin haske da sharhi kansu To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu daga farkon wannan shiri har zuwa karshen sa. Ƙungiyar tarayyar Turai ta sanar da sanya wasu takunkumi kan wasu daga cikin manyan jami'an ƙasar Iran musamman na bangaren dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar IRGC da kuma dakarun sa kai na Basij da suka haɗa da takunkumi na tafiye-tafiye da kuma kwace kadarori da dai sauransu. a daidai lokacin da ake ci gaba da tonawa tsakanin iran da wasu daga cikin kasashen turai kan yarjejeniyarta ta nukiliya lamarin da mahukunta a kasar iran din suka yi allah wadai da shi da kuma yin watsi da dukkanin waɗannan wato abubuwa da turai din ta bayyana a matsayin dalilai na sanya wa waɗannan mutane ta kunkumi to wannan batu dai shine abinda shirin namu zai yi dubi kansa don dubi ganin dalilan da sanya turai da daukan wannan mataki a daidai wannan lokaci da ake cigaba tattaunawa tsakanin iran da kasashen turai sannan kuma daidai lokacin da iran take fuskantar barazana na ga shirinta na nukiliya sakamakon harin da aka kai na baya bayan nan cibiyanta na natanz to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a shekaran jiya ne dai kungiyar tarayyar Turai ta sanar da sanya ta kunkumi da suka hada da haramcin tafiye-tafiye kwace kadarori da dai sauransu kan wasu jami'an kasar iran da suke da alaka da dakarun kare juyin halin musulunci na kasar da kuma dakarun nan na basij na al'ummar kasar ciki kuwa har da kwamandan dakarun irgc din wato manjo janar hussein salami bisa wasu zarge-zarge marasa tushe kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin waje na kasar ta iran sa'id khatib zade ya bayyana to tun dai bayan sanar da wannan labari na sanya ta kunkumin da turai din ta yi akan waɗannan wato jami'ai na ƙasar ta iran jami'an iran daban-daban suka dinga sun maida martani kan wannan lamari ɗaya daga cikin waɗanda suka fara maida martani kan wannan batu shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sa'id khatib zade wanda ya watsi da waɗannan zarge-zarge da ya bayyana su a matsayin zarge-zarge marasa tushe waɗanda kuma ake son cimma wasu manufofi da su To tun dai bayan sanar da wannan lamari masana harkokin yau da kullum musamman masana harkokin da suka shafi diplomasiya suke ta mai da martani kan wannan batu da kuma nuna mamakin su kan abin da ya faru ko kuma me ke faruwa ne ya sanya kasashen turai irin suka sanya wa kasar iran irin wannan takunkumi a daidai wannan lokaci da ake ci gaba da kokarin tattaunawa da da nufin rayar da yarjejeniyar nukiliya wanda aka cimma tsakanin iran da wasu gacin kasashen turai din a shekara ta biyar wacce kuma a halin yanzu take tangal-tangal sakamakon ficewar daga cikin yarjejeniyar da amurka ta yi a shekara ta 2018 karkashin mulkin donald trump baya ga kuma kin cika alkawura da su kasashen turai din suka yi dangane da abubuwan da ainihin nauyin da ya hau kansu lamun da tilasta wa iran ita ma kuma a mata bangaren janyewa daga wasu daga cikin alkawuran da ta yi akan wannan shiri nata na makamashin nukiliya don haka da waɗannan mutane suke mamakin me ya faru a daidai wannan lokacin da ake cikin irin wannan yanayi amma kuma tura din suna kokarin yin wasu abubuwa waɗanda da su iya yin kafar ungulu ga wannan shiri na yarjejeniyar nukiliya da kuma kokarin da ake na sake rayar da wannan wato shiri na yarjejeniyar ta nukiliya shin akwai wani abu ne a ƙasa wanda waɗannan suke son su cimma wanda yake ba su fito fili sun bayyana ba To da dama dai daga cikin masu sharhi kan wannan lamari suna ganin wannan mataki na kungiyar tarayyar turai din a halin yanzu wani lamari ne da ke iya tabbatar da abin da aka jima ana faɗi shine cewa turai a halin yanzu ta sake tabbatar wa duniya cewa ita din nan bata kasance komai ba ce dai kamar yar kora kuma yar amshin shatar Amurka musamman bayan abin da ya faru daga lokacin da Amurka ta fice daga cikin wani rijiniya ta nukiliya da aka cima da Iran kara ta biyar. irin abubuwan da kasashen turai a wancan lokacin waɗanda suke cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya suka dinga yi a wancan lokacin tun bayan ficewar amurka din na irin wato kin cika su ma kansu alkawuran da suka ɗauka akan wannan bangaren sannan kuma da kiraye-kiran da aka ci gaba da yi musu na su yi kokarin yin wani abu ko kuma wani abin da kama da matsin lamba ga amurka nan ta dawo cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya don a cimma abin da aka cimma tun farko amma dai suka gagara yin wani abu akan wannan lamari lamarin da ya fusata iran da kuma tilasta mata ɗaukan mataki matsaya akan wannan lamari don haka da dama suke ganin cewa irin wannan abin da amurka wato tura suka yi a halin yanzu na irin wannan daukan wannan mataki a daidai wannan lokaci da ake ta kokarin ganin cewa an dawo cikin wannan jina an sake rayar da wannan jina ta nukiliya to wannan abun su suna ganin cewa wani wani kokari ne wani abu ne wanda yake dada tabbatar da abin da aka jima ana faɗi da cewa su turawa dinnan fa ba komai bane face kamar yara ne na Amurka abin da Amurka take yi take so su suke son aikatawa don haka waɗansu suke ganin cewa wannan mataki da turaɗin suka ɗauka kamar wani saƙo ne suke ƙoƙarin nunawa sabuwar gwamnatin amurka ta ta biden wacce kuma duk a halin yanzu take ta ƙoƙarin ganin cewa ta samu hanyar da ita kanta za ta dawo cikin wanda jena ta nukiliya to amma wannan yana a matsayin kamar wani saƙo ne waɗanda waɗannan turawa ɗin suke ƙoƙarin nuna wa ita wannan gwamnati ta amurka ta yanzu cewa tuɗin nan a shirye suke su ci gaba da bin amurka ko da ko ice bi ne na ido rufe kamar yadda dama suka saba yi don ko idan muka duba za mu ga cewa tun bayan ficewar shugaban shugaban amurka trump daga wani jiniya ta nukiliya ba ma wai kawai sun yi kokari ne gurin ce wurin kokarin su ganin sun kwantar wa iran da hankali wurin ci gaba da kiyaye sharuɗa kiyaye alkawuran da ta yi akan wannan nijina ta nukiliya ba kawai face ma dai sun yi kokarin zama tamkar waɗansu 'yan sanda ne waɗanda suke yi kokarin biyan bukatun da amurka take son yi abin nufi a nan shine a wancan lokaci din duk maganganun da su waɗannan tura din da su dinga yi a wancan lokaci din wani kokari ne nuna cewa iran ta ci gaba da zama a cikin wani jina ta nukiliya sannan duk wani kokarin da ta duk wani kashin abu da ta yi ta sai kokarin cewa Iran tana kaucewa wannan sharuɗa tana kaucewa alƙawarin da ta yi a daidai lokacin da kuma sun gagara yin wani abu wanda za su iya nuna wa ita kanta Amurka din cewa ita ma ta kauce wa hakikanin hakikanin abinda wato aka cimma a wani na ta nukiliya don haka suka ci gaba da zama kamar wasu 'yan sanda ne na tsakiya waɗanda suke kokarin tilasawa Iran bin abin da Amurka take so wanda kuma wannan wani lamari ne wanda yake al'ummar Iran da wahala su mance da wannan yanayi saboda ko sun ga abin a ƙasa sun ga irin mu'amala mu'amalar da kuma siyasar da su kan tura suka yi da irin mu'amalar da suka yi da al'ummar Iran da gwamnatin Iran a tsawon wannan lokaci wanda yake maimakon wannan yana ta nukiliya da aka cimma da kuma irin niyyar da al'ummar Iran da gwamnatin Iran suka nuna na ci gaba da riko da wannan tafarki na yarjejeniya din amma turawa suka ci gaba da bada al'ummar Iran kasa a fuskar da sauransu wanda yake wannan lamari ne wanda yake da wuya al'ummar Iran su iya amincewa da shi. abin tambaya a nan shine cewa menene turawa suke son cimawa. cikin wannan abin da suka dauka wannan mataki da suka dauka a halin yanzu na sanya takunkumi akan waɗannan mutane a nan masana harkokin yau da kullum suna ganin akwai abubuwa guda uku da su waɗannan tura suke son cimmawa na farko dai shine kokarin abin da suka sha bayyana kokarin nuna cewa akwai wani bambanci mai girman gaske tsakanin su waɗannan dakaru na jin jihalin musulunci da kuma al'ummar ƙasar iran kamar al'ummar iran wani abu ne daban su waɗannan dakaru wani abu ne daban alhali kuma wanda yake bin lamura cikin iran ya san cewa wani lamari ba haka yake bane sakamakon irin gagaruman aiki na ci gaban ƙasa da kare ƙasa da tausayawa al'umma da wasu waɗannan dakarun kare juyin halin musulunci ta Iran suke ci gaba da musamman a wannan lokaci na cutar corona nan kowa ga irin kokarin da waɗannan bangare suka yi. Abu na biyu shine kokarin ne da turawan suke yi a nan wurin taimakawa Amurka a tattaunawa da a halin yanzu ake yi tsakanin Iran da wannan manyan kasashen duniya a birnin Vienna da kuma kokarin da Amurka take yi na shigowa cikin wannan tattaunawa a yi da ita da kuma kokarin tilasawa Iran da matsalan ba kan kasar Iran. Saboda haka wasu ganin cewa wannan mataki da turawa suka dauka halin yanzu kamar wani kokari ne da taimakawa Amurka a wannan bangare. Sai kuma abu na uku da ake ganin cewa suna son cimmawa shine batun da suka jima daman suna son su yi ko kuma batun da amurka take so da kuma waɗansu ƙasashe musamman ƙasashen larabawa da kuma haramcin ƙasar isra'ila suke so a shigo da suke son a yi a halin yanzu wanda a kwanakin baya can shugaban kasar faransa ya shige gaba gurin wannan lamari shine ko batun cewa wajibi ne a shigo da batun makamai masu linzami masu cin dogon zango na iran cikin wannan tattauna da ake na nukiliya lambarin da tun da jima iran ta bayyana cewa ba mara da ta da a shigo da wani abu cikin wannan lamarin ba saboda haka masu wannan ra'ayin suke ganin cewa wannan mataki ta ɗauka halin yanzu wani ƙoƙari ne ne da suke yi na kokarin shigo da wannan batu cikin makamin wato wannan batu na makaman masu linzami na Iran ta wannan batu na tattaunawa na nukiliya ta hanyar matsin lamba akan wannan lamari to wannan su ne manufofi guda uku da ita su kansu wata tare da turai suke son cimmawa ta hanyar wannan takunkumi da wasan yawa wasu waɗannan jami'an na Iran to wani abu kuma mai mahimmancin gaske da ya kamata a fahimta a cikin wannan lamari shine cewa sanya wannan takunkumi kwana guda bayan wannan abin da ya faru na kokarin harin da aka kai cibiyar Natanz na nukiliya na Iran wanda ake ganin akwai hannun na farko da haramtaccen kasar Isra'ila a ciki wanda kuma na ganin Isra'ila ba ta iya yin abu kan gaban ta gadi ba ba tare da taimakon Amurka ba bisa la'akari da a daidai lokacin da abin ya faru sakataren tsaron Amurka yana Isra'ila shi kuma shugaban kungiyar leƙen asirin Isra'ila din yana Amurka ake ganin cewa tabbas akwai wani haɗin gwiwa tsakaninsu su cikin wannan lamari din to sanar da wannan takunkumi a daidai rana guda bayan faruwan wannan lamari wani lamari ne da ke nuni a fili wanda kuma babu shakka cikinsa. cewa fa siyasar turai tsakanin wato babu wani bambanci tsakanin siyasar turai da na amurka akan abin da ya shafi iran duk wasu manganu da za su yi a bayan wasu manganu ne kawai na fatar baki amma siyasar su ɗaya ne wannan shine kokari na ganin cewa iran da sarora na iran din na ganin cewa sun cimma wasu manufofin su akan jamhuriyar musulunci ta iran din wanda kuma kamar yadda muka bayyana wannan lamari ne wanda yake da wuya ya iya amfanar da su kansu kasashen turai din don kuwa wannan wani lamari ne wanda zai kara wato nesanta su da al'ummar iran saboda zai kara samun su sanya shakku cikin zukatan al'ummar iran dangane da ainihin manufofi da kuma niyyar da suke da shi a daidai irin wannan yanayi da ake ciki abin da yanzu dai rage a gani shine irin tasirin da wannan lamari zai yi ga tattaunawa ta yarjejeniyar nukiliya da ake yi yanzu tsakanin iran da waɗannan ƙasashe na turai a nan birnin bayana wani irin tasiri ne wannan mataki ke yi cikin wannan lamari wanda kuma da dama suna ganin ko shakka babu tabbas wannan lamari wannan mataki suka ɗauka din zai iya tasiri a cikin wannan lamari wanda yake watakila ma zai iya haifar da wani gibi cikin wato tattaunawa da kuma yarjejeniyar da ake kokarin cimmawa din wanda kuma daman yana daga cikin abin da wasu daga cikin cikin kasashe na duniya din suke so musamman kasar wasu daga kasashen larabawa da suke adawa da iran da haramtacciyar kasar isra'ila suke son cimmawa na ganin cewa wato ba cimma komai a wannan jina ta nukiliya ba to ala kulli hal dai ranaku masu zuwa su da sai tabbatar da hakikanin abin da zai faru to masu da kuma kawo kashin abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci maku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke mana maraba da wannan wata na Ramadana mai alfarma. Allah kuma ya karbi mu To malami na farko idan ka shirya gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ni ne na kwazanta Dalba George Patterson. Ina so na amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwan Najeriya musamman ma al'ummar musulmai wanda suke kaddamar da kasuwanci a cikin 'yan kasuwan Najeriya a kashi 100 kashi biyar musulmai ne. Amma kuma gaskiya akwai rashin imani a tattare da aiwatar da su Dalili ko shine sai azumi ya zo a tsawwala kaya. Yanzu ba za a yi koyi da kasashen larabawa ba. Yanzu kasashen larabawa nan duk ka duba idan azumin Ramadan ya zo sai su rage kaya su rage kuɗin dukiya amma yau an waye gari a najeriya azumin watan ramadan shine falalar samun kuɗi a dan kasuwa to muna kira ga yan kasuwan najeriya ya kamata a ji tsoron allah a mai da hankali ta bangaren a hanyar kasuwar ka sanadin kasuwar ka zaka samu aljanna muna kira su sassauta kaya dan talaka samu abincin da zai ci a wannan wata mai alfarma assalamu alaikum biyu ta hausa murya radiyon musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar da magaram ni dai a ra'ayina ne shine duba da cewa eh yan kasuwan mu na nijar ma ko ko na duniya ma ma baki daya watan azumin watan ramadan duk da ma suna sauƙaƙa kaya irin wannan to mu ba shi bane yake ci mutuwa ƙwarya a halin yanzu gaskiya a duba mana kamar na harkar zahi ne yanzu kuma shi in ce ma gari na zandar gaskiya akwai matsalar ruwa ruwan sha da wutar lantarki kuma me yasa sai lokacin azumi suke ciccire irin wannan ruwa ko ko in ce wuta ma dan me yasa yanzu da azumi ya huce kawai shi ne sai saki wuta ko ruwa amma da aka ce ma watan ramadan ya kama wuta wallahi tallahi ana cirewa ga ruwan sha ma bunmu da shi Ina wannan yanayi ya kamata a duba a gani menene matsalar irin wannan abin ya kamata a duba mana saboda Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan Radio BOH mai magana na kusa Rabi Abdullahi daga nan ga kasar Gambia. Yan uwa muna yawa eh, juna ga baki ɗaya mu marhaban da wannan wata Ramadan. Wayansu sun yi kwaɗayin Allah ya kawo su a cikin shi sun katsa mashi guri na ibada Allah bai ba su tsawon kwana da suka kawo ciki ba. Wayansu kuma Allah ya cika guri daidai lokaci. To muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin ibada daidai gwargwado a na ji muna ta kira da yan kasuwa yan kasuwa ba laifin yan kasuwa ba ne a dai ikirari da manya-manyan manya-manyan kamfanuna masu sarrafa abubuwa waɗanda ababa suke fitowa ta hannunsu ko kuma ta ɓangarorin to daga can ne za a samu sauki amma kai karan kanka ka saya da tsada za ka sayar da tsada amma lokacin da ka saya da arha kai ma akwai yadda ya kamata kai farashin naka to muna kira da gwamnati da ta sa hannu domin muna da ƙaramin ƙarfi daga daga cikin wasu al'umma to Allah ubangiji ya ba su ikon yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOH Hausa barka da war haka mai magana Lawali Andu daga jamhuriyar Nijar eh, ra'ayina a yau zai tafi ne ko in ce kira ne zuwa ga yan umma yan kasuwa wayanda suke boye hajoji ko kuma suke tsawwala kayan masarufi zuwa ga al'umma annabi idan wannan watan ya zo wanda kamata yi a ce wannan wata wata ne na neman kusanci ga ubangiji wata ne na tausaya wa al'umma amma za a ga wasu 'yan kasuwa tamkar ba musulmi ba za a tsawwala kayan masarufi ta yanda abin kai da sai a cikin haula wala ko ta illa billah fatan mu dai yan uwa su mayar da hankali su san wannan wata wata ne na neman lada ba wata ne na neman tara abin duniya ba assalamu alaikum biyu ta radio iran kuma tare da bukar su jamhuriyar nishar kiran da zani ga yan kasuwa ya kamata su taimaka su rage ma talakawa kayan masarufi wannan a rage musu kuɗi cikin wannan wata mai alfarma wata na ramadan ya kamata yan kasuwa su ji tausayin talakawa su rage musu wannan kuɗaɗe na hauhawa kayan abinci da sun hau ya kamata a tausaya musu wannan wata mai rahama insha na gode radio Iran BOH Hausa. Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tahiran. Mai magana Alkasum na kira ku daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu za ba da ra'ayi na saman wanga wata mai dimbin albarka wanda eh, idan kai abu cikin shi Allah lalin kama fiye da eh, dubabbai. Kenan ai uwana musulmi ku tashi mu tashi mu kama eh, aikin ibada. Bai kamata ba eh muna wa'ansu abubuwa cikin wanga wata Ramadan muna kallon wa'ansu tana da wa'ansu fulum-fulum wanda kasashen turayen musu ke kawowa bai kamata cikin wanga wata muna yin shi ba da wannan mu ba a karatun qur'ani muhimmanci mu ba sallah eh nafila muhimmanci mu gani Allah ya sauƙaƙe mana wanga masifu wanda kasashen mu na Afirka suke ciki cikin wanga wata kowa ta tsaye a ga ubangiji musamman wannan goma na karshe jama'a mu tashi tsaye mu yi ibada cikin sosai mu ga mu Allah kan mu kasashen mu na Afirka suna cikin eh, wani hali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ma'aikatan gidan rediyo BOH tare ina muku fata alkhairi da mai sauraron ku na yau da kullum rabiu idris daga da magaram zandaya kira na shi daga yan kasuwa mu na nijar da najeriya duk da dai mu muna tinkaho ne da kayan mu muna sayo ne daga najeriya to yan kasuwar najeriya ya kamata a dan tausayawa yan kasuwar mu na nijar tunda da sun shi ɗauko kaya a dan rangwamta musu mu ma so su dan rangwamta mana to na abin sai gani allah taimakawa kowa duk mai taimakon wani allah zai taimake shi ya kamata ka a tinkaho a gani watan azumi ne kuma a kakkara kaya kuɗi ka gani abu ya zo mu kuka ku kuka daga baya kuma ku ribar bayan azumi ba kwa ganta ba mu kuma gashi abin muna ta kuka da ku assalamu alaikum radio biyu head ta shawaran kuna magana da mustapha rabiu da magana nijar mun tsinci kuma cikin wata azumi allah sa mu ibadu cikin kwanciyar hankali allah ya sa mu kare lafiya allah ka ba mu ladan ramadan allah ka taimaki kowa da kowa wannan rikici da ake yi a makwabcin kasar mu Nijeriya nan da can da can allah kwantar da tarzoma kuna magana da mustapha rabiu birnin da magaram niyyar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na ta Tehran. Ina maku fatan alkhairi da fatan lokacin ma'aikatan ku baki da kuna cikin koshin lafiya. Mai magana Ibrahim Musa Gabi mazaunin Kogi State Oke ne local government. Yanayin ma daukacin al'ummar musulmin duniya baki daya murna da shigowa wata mai alfarma watan Ramadan watan da Allah yake yi ma bayan sa gafa gafara allah ka sa muna daga cikin wanda za a yi marhama a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh uh, hausa muryar musulunci mai magana ya haye sa'idu a ƙasar nijar jihar da magaran a garin bande eh nema kira na da nake ga jama'ar mu musulmi ga baki daya musamman ma 'yan kasuwa a nemi albarka a cikin wannan wata mai alfarma a sauwaƙawa kaya da sauƙi don a samu falalal abin kirena da nake ga jama'ar mu musulmi na duniya ga baki daya musamman ma kasashen mu na musulunci kamar Nijar Najeriya wanda dai muke mu'amala da su yau da gobe yau da kullum muna kira ga 'yan kasuwanmu da shugabanninmu da mu tashi mu nemi alfarmar wannan watan don Allah ya fi mana kurakuranmu kuma ya sanya mana albarka a cikin harkokinmu na kasuwanci Allah Ubangiji ya ba mu ikon yi wa kanmu adalci a wannan wata mai alfarma Allah ya kare mu da karewar shi Allah tsare mu da tsarewar shi mai magana ya hayyasa ido a nan garin bande Assalamu alaikum BOH Iran TV wato murya jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram eh muna yi muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku na BOH eh na yau ma na shigo fagen ne domin in bayyana ra'ayina ko in ce in yi kira ne ga ainihin eh, gwamnati gwamnatocinmu na afirka ko in ce gwamnatocinmu na kasashen musulmi da ma masu hannu da shuni da kuma 'yan kasuwa yana da kyau a ce a cikin wannan wata mai alhurma na ramadan an samu an kawo wa talakawa ɗauki ko in ce masu ƙaramin ƙarfi ko kuma in ce marasa galihu yana da kyau gaskiya a kawo musu ɗauki ta hanyar eh, tallafin kayayyakin abinci da ko kuma kayan ma masarufi haka dai a tallafawa da talakawa da shi sannan kuma 'yan kasuwa ma yana da kyau a ce gaskiya sun rage eh, wato ainihin farashin kayayyakin eh, saye da sayarwa na yau da kullum ganin cewa an samu talaka ya yi wato azumi cikin horin ciki da walwala da fatan za ku tashi lafiya iran hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatuhu mai magana aliyu nasarawa ko min galma yan uwa masu albarka barkamu da wannan babban wata mai albarka mai rahama mai lada wata na afuwa wata na tausayi wata na taimako zuwa tamsiri karatu sa'ad da zumunci ko magana mai kyau ita kanta sadaka ce da kyauta ma iyali da abokan zama da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyaye haƙƙin makoci yan uwa namu musulmi da Allah mu zama masu afwa mu zama masu yahi mazuna mu zama masu tasan juna mu zama masu kyauta mu tsakaninmu assalamu alaikum boh radio taron murya musulunci da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan muna godiya ga allah da ya nuna mana wannan lokacin zagayowar watan azumi wata mai alhurma kuma muna kira ga yan uwa musulmi ya kamata mu zama tsuntsiya maɗauran ki ɗaya mu zan taimako mu zan kyautatawa iyaye mu zan kyautatawa mu da mu magana mu ta kasance mai kyau ne alkawali in mun yi mu cika kuma ya kasance ce in kyauta ya kamata kai a wani wata kana da lada makwabcinka dan uwa har ka zumunci kuma mu yi ta addu'a Allah ubangiji har ba mu da iska duniya nan lafiya to Allah taimake mu kuma Allah ubangiji ka sa wannan watan azumi Allah sa muna daga cikin wanda za a na gode radio tayaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi tsokaci a game da wanga wata na alhurma wata mai albarka wata mai falala to shugaban shugabanninmu ku duba ku gani dai akwai talaka masu karamin karfi wanda abincin ci ma na ɗaya rana ba su da shi sun wuta su samu kuma wannan wata ne na ibada ya kamata duba da ganin haka ake duba talaka kai ka kula da makwabtanka wanda suke kusa da kai a cikin wannan watan dai amma idan ka taimaka musu da ko baka ba su kuɗi ba ka taimaka musu da abin da za su dan sa a baka wannan watan Allah Ubangiji zai rubuta maka lada kuma ina tunatarwa ga duk bakacin musulmi masu murnar wannan wata so duba da cewa wata ne na alhurma a yi ta istighfari a yi ta hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai hudda mu daga cikin wani kangi allah ka ruwa mana asiri duniya da lahira to na kuna agwa mai faci daga nan zandar gidan radio boh iran goyar firizi zakin wata agada mai sauraron kullum da kullum yana kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za na tsoma baki na bisa wannan wata na azumi mai albarka na farko abin da za na cewa bisa wannan al'amura wannan wata ne shi kadai ne wata wanda yake mana falala na ubangiji wanda Allah ka mana shi cikin falalar shi duka gaba daya musulmin Allah a duniya gaba daya to wata ne wanda ya kamata a yi rahama a yi shinkai cikin shi to wata ne wanda yake mutane sai su kawo rashin shinkai da rashin rahama cikin shi su kawo al'amura wa'anda yake ba su dace ba su sa su kawo sa abun duniya su sa komai su matse mai gidan ruwa mutane su koma abin da suke sai dala ashirin yana ba su wahala to gado Allah wani irin rashin imani ne Allah tufa mana sutura wannan abu bai kamata ana yin shi ba cikin wannan wata wata ne wanda yake mai albarka wanda ya kamata mutane su nemi abin da Allah da cikin shi ba wata bane wanda za su rinka cuta wa al'umma musulmin Allah kuma Allah sa su gane sai na da gare ku ni ne kuma Firesi Zaki a Agadis Nijar mai sauraron kullum da kullum. to da kuma wannan ne zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa boh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa ai ibada cikin koshin lafiya To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na safe yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi tsartar muhalli wato vector control da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan vector control. Wato shi da vector control wasu hanyoyi ne da ake bi domin kawar da duk wasu halittu da suke iya yada cuta a al'umma. Waɗannan halittun sun hada da ƙwari, tsuntsaye da beraye da dai sauransu. to yawanci kuma irin waɗannan vectors ɗin su ne suke yada cututtukan nan da yawanci a al'umma ba a mai da hankali sosai a kansu ba wanda ake ce musu neglected tropical diseases wanda suke su waɗannan halittun suke yawo da kamar bacteria kenan parasite ko kuma viruses haka a cikin al'umma wanda suke haifar da irin waɗannan cututtukan masu wahalan sha'ani amfanin kawar da waɗannan halittun da suke haifar da cututtuka shine a wasu nau'in rashin lafiyan da ba su da takamaiman magani ko kuma ake shan wahala wajen magani ma a samun musu magani to babban hanyar kariya shine kawar da waɗannan halittun da suke yaɗa waɗannan cututtukan kenan kafin ma su yi wa mutane illa kamar za misali za mu ga cututtuka irin su yellow fever west nile virus dengue fever leishmaniasis sleeping sickness shagas da sauransu suna daga cikin irin cututtukan da waɗannan halittun suke iya yadawa Ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa cututtukan da ake samu ta irin waɗannan halittun sun kunshi kashi 17 cikin 100 na cututtuka masu yaduwa ta kara da cewa a duk shekara ana sa mutuwar sama da mutane 700 sakamakon yawan mace-macen da ake yi kenan daga irin wannan cututtukan wato wanda ake cewa a vector borne diseases misali idan muka ɗauki cuta irin malaria kawai za mu ga cewa tana da magani amma kuma ana kashe kuɗi da yawa wajen magance ta sannan kuma tana barna sosai a al'umma ta hanyar kashe mutane musamman yara 'yan ƙasa da shekaru biyar to ta hanyar irin wannan hanyoyin idan aka bi za iya rage yaduwar cutar malaria shi yasa ya zama wajibi mu amfani da hanyoyin nan ingantattu wajen hana yaduwar wannan cututtukan a lokacin da ya dace saboda a rage kamar yaduwar rashin lafiya kenan ko kuma barnar da ita rashin lafiyar za ta yi wa al'umma ta kisa ko kuma jinya ko kuma raunata tattalin arziki na ƙasa a wani lokacin akan samu cewa ana iya amfani da hanyoyi daban-daban a lokaci guda ɗaya na kawar da cututtuka iri-iri wato abin da ake cewa integrated vector management wanda ƙungiyar lafiya ta duniya take ba wa ƙasashe shawarar yawan yin amfani da irin shi. To masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. inda a yau muke mai da hankali akan vector control za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da su wajen kawar da irin wannan vectors din wanda suke yada kwayar cuta da farko dai akwai habitat and environmental control wato ita dai wannan hanya ce da yawanci ake zuwa wajen inda su wa'annan halittun suke kiwo kenan ko zama domin hana su yaduwa sannan kuma a tsaftace muhallin da ke wajen misali kawar da ruwan da baya wucewa a unguwa kona tsofaffin tayoyi ko tsofaffin gwangwanaye da sauransu wanda suke iya zama mabuya ga sauraye da kwari tsaftace kuma muhalli na wurin ya hada da hana yin bahaya a sarari kula da masai wanda zai iya hana kaman kutaje kinan su rinka yawo da kwayar cuta akwai hanya kuma da za a iya yi bi na rage cuɗanya da dabbobi ko kwaruka kenan wanda suke yawo da irin waɗannan ƙwayoyin cutan wannan hanyar zai iya rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cuta har a rashin lafiya misali amfani da gidajen sauro tagogi ko kuma a sa gidan sauron a kofa ko kuma a shiga cikinsa ko a amfani da irin rigunan nan na kariya wurin hana ƙwaro ya cije mutum akwai kuma chemical method wanda ya kunshi hanyoyi da dama kamar na amfani da maganin kashe kwari na kashe beraye ko kuma wani irin wanda ake cewa larvicide na kashe kwarin kafin su riga su girma misali shi larvicide din za a iya amfani da shi a inda saura yake kiwo na na kashe shi kuma kamar misali na kashe kwarin ko kuma pesticide za a iya amfani da su ne a jikin bango ko kuma wasu mabuya inda aka san cewa waɗannan kwarin suna nan suke zama wannan hanyar na da tasiri sosai wajen kawar da su wayannan halittun kenan da suke hada kwayoyin cuta wanda za su rage irin wayannan matsalolin da ake yawan fama da shi akwai kuma hanyar biological control wannan hanya ce da ake amfani da wasu halittun domin su yaƙi wanda suke hada kwayar cutar misali amfani da kifi wajen cinye Kananan sauraye da suke zama a cikin kududdufai wannan zai rage yawan saurayen da ke wajen kina akwai hanyoyi daban-daban wanda inda ake amfani da irin waɗannan biological methods din to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka wa shirin ya kawo jiki a nan zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sa ya haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli assalamu alaikum tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda kuma shine shirin namu na karshe a wannan safiyar. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne a kan zaben shugaban kasar da aka yi a jamhuriyar benin da irin kalubalen da ya kasance a cikinsa da kuma makomar yanayin siyasar kasar bayan zaben wacce a baya aka yi mata shaida da cewa siyasa ce mai bin tsarin jam'iyyu mabambanta da kuma zaman lafiya. da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a kasar benin ana ci gaba da kada ƙuri'u da aka kada da ake sa ran cewa a wannan talatar sha uku ga watan nan na afrilu ne za a sanar da sakamakon zaben baki daya zaben shugaban kasar da yawan da aka yi a ranar sha daya ga watan nan na afrilu an gudanar da shi ne a halin kiran da 'yan hamayar siyasa suka yi na a ƙaurace masa shugaban kasar mai ci yanzu dai wato patrice talon to yana neman a sake zabarsa ne a zagaye na biyu na shugabancin kasar domin ya sake yin wa'adi na biyu na shekaru biyar an zaɓi talon a matsayin shugaban ƙasa karan farko a shekara ta 2016 ne inda ya kara tare da leon zinsu a zagaye na biyu don haka a yanzu yake son al'ummar kasar su sake zaɓarsa rahotanni mabanta da suka fito daga kasar ta benin dai sun bayyana cewa an yi zaben cikin zaman lafiya ba tare da wani rikici ba kamar yadda aka yi zato dalili kuwa na yin wannan zaton shine a yayin yakin neman zaɓe an samu rikice-rikice masu yawa a wannan ƙasar musamman ma dai inda 'yan hamayar siyasa suka fi ƙarfi an kuma sami asarar rayuka da kuma jikatar wasu mutane gamayyar ƙungiyoyin faran hula wacce ta aike da masu sanya idanu a yayin zaben har su 1400 a faɗin ƙasar ta sanar da cewa bayanan farko da tattara sun nuna cewa dukkanin faɗin ƙasar an rika yi wa masu kaɗa ƙuri'a matsin lamba tsokana barazana da kuma ƙoƙarin su cin hanci da rashawa sai dai ita kuma gwamnatin ƙasar ta kore wannan zargin inda ta ce an yi zaɓe lami lafiya kwanaki uku gabanin yin zaben masu kada ƙuri'a sun shiga rudani akan wanda za su kada ƙuri'ar su. inda wasu ke nuna goyon bayan su cikakke ga shugaban mai ci patrice talon da yake son a sake zaɓarsa wasu kuma suna ganin rashin yin zaben shi fi alheri domin an riga an mayar da hakikanin jam'iyyun adawa zama saniyar ware da mayar da su gefe ɗaya ta hanyar amfani da ƙarfi da murƙushe su da kuma nuna cewa wasu ba su cancanci tsayawa takara ba a garin sabe inda nan ne shugaban ƙasar na baya boni yi yake da magoya baya da yawa wanda kuma su ce muhimmiyar jam'iyyar adawa an ga motocin soja suna yawo a kan tituna domin tarwatsa masu zanga-zanga da bore akan kin amincewarsu da ake son a yi zaben ba tare da wakilcin jam'iyyun siyasa sosai ba a wani rahoton da kamfanin dalancin labarun AAP ya nakalto ya bayyana cewa da fari sojoji sun harba haƙi mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar sannan kuma suka rika harba harsasai a cikin iska majiyar asibitin yankin ta tabbatar da karɓar gawar mutum ɗaya da aka kashe da kuma waɗanda suka jikkata su shida talun ɗan shekaru 62 ya yi yakin neman zaɓensa ne dai akan wasu ayyuka da yi na samar wa da ƙasar muhimman cibiyoyi da suka hada da gina hanyoyi samar da ruwan sha da shimfiɗa bututun jigilar makamashi zuwa sassa daban-daban na ƙasar. sauran 'yan takarar biyu da su ne alasan somanu da kwarantin hoho su kuwa sauran 'yan hamayyar siyasar kasar ko dai an soke takararsu bisa cewa ba su cancanta ba ko ko matsin lambar da ake musu ya sa sun fice daga kasar sun zama 'yan gudun hijira a waje kuma zaben kasar ta benin sena a wata sanarwa da ta fitar dai ta bayyana cewa a cikin mafi yawancin mazaɓin ƙasar an yi zaɓe ba tare da wata matsala ba shugaban hukumar zaɓen ƙasar emmanuel tiendo wanda ya bayyana hakan ya ƙara da cewa a tsakanin mazaɓu 546 guda 16 ne kacal ba a zaben ba to a baya dai kasar benin ta yi suna da shahara da zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan kuma da tafiya a kan tsarin demokuraɗiyya mai jam'iyyu daban-daban bisa 'yanci 'yan takara ke gogayya da juna sai dai masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa ta yammacin afirka wacce faransa ta yi wa mulkin mallaka kuma take ci gaba da tasiri a cikinsa suna cewa daga lokacin da aka zaɓi patrice talon a matsayin shugaban ƙasa ƙasar ta kama hanyar zama mai mulkin kama karya wasu daga cikin manazarta kuwa suna cewa tun daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da da ƙasar ta koma kan turbar demokuraɗiyya mai jam'iyyu masu yawa to wannan shine karan farko da aka bar al'ummar kasar ba tare da wani zaɓi ba wato ko dai su zaɓi jam'iyya mai mulki ko kuma ya zamanto babu wanda za su zaɓa saboda yadda aka kakkange da hana 'yan hamayya tsayawa takara to ma sauraro anan za mu da sa'aya sai kuma fitowa ta gaba sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet wwwhafsatv 1ng slash radio wwwhafsatv 1ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. An hallaka da kuma raunana wasu jami'an ƙungiyar leƙen asirin Isra'ila Mossad sakamakon wani hari da aka kai wa wata cibiya da suke da ita a ƙasar Iraki. Lamarin da aka bayyana shi a matsayin gagarumin kuma baya ga ƙungiyar. Kafar watsa labaran Sabrin ta ƙasar iraki ta jiyo wasu majoyin tsaron ƙasar suna cewa wasu mutane da ba tantance ko su wane ne ba sun kai wani gagarumin hari kan wata cibiyar kungiyar ta mossad ta isra'ila da ke arewacin kasar irakin kafar watsa labaran ta ce harin da aka kai din da ya yi sanadiyar mutuwa da kuma raunana wani adadi na jami'an leken asirin na isra'ila da suke wajen lamarin da ake ganin sa a matsayin gagarumar koma baya ga kuma da kuma cutarwa ga kungiyar wannan lamari kuwa yana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan wani hari da aka kai wa wani jirgin ruwa na isra'ilan a tashar bakin ruwa na fujera na haɗaɗɗe daular larabawa lamarin da aka ce ya lalata jirgin sai dai kuma babu wanda ya mutu hakanan kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna zuwa ne bayan harin zagon ƙasa da aka kai cibiyar nukiliyan ƙasar iran na natanz da iran ɗin ta zargi haramtacciyar ƙasar isra'ilan da hannu cikin hakan jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e shirinta na fara tace sinadarin uranium da kashi 60 cikin 100 daga yau laraba biyo bayan harin zagon kasa da aka kai wa cibiyar nukiliyan kasar da ke tans. mataimakin ministan harkokin wajen kasar kana kuma babban mai tattaunawa abbas arakci ne ya shaida hakan a wata hira da ya talabijin ɗin kasar ta iran inda ya ce iran din ta bai ba wai kawai za ta mai gurbin bututun tata sinadarin uranium din da suka lalace sakamakon harin zagon kasan da aka wace bentana tans ba ne face ma dai za ta sake sanya wasu bututu guda dubu da ke da karfin tata sinadarin na uranium da ya dara na baya da kashi hamsin cikin dari wannan dai shine karan farko da iran din za ta fara tata sinadarin uranium din da kashi 60 cikin dari inda a baya take yi da kashi ashirin cikin darin. waɗannan dai suna cikin matakan da iran take ci gaba da ɗauka sakamakon ci gaba da karan tsaye nukiliya da aka cimma da ita da kasashen turai da kuma amurka suke yi an sanar da cewa za a gurfanar da tsohon shugaban kasar burkina faso blaise compaore wanda a halin yanzu ke gudun hijira kasan ivory coast a gaban kuliya don amsa zargin da ake masa na hannu cikin kisan gillan da aka yi wa tsohon shugaban kasar marigayi thomas sankara lauyoyin tsohon shugaba sankaran ne suka sanar da hakan inda suka ce tuni aka tura da maganar zuwa wata kotun soji da ke birnin wagadugu babban birnin kasar ta burkina faso bayan da aka tabbatar da cajin da ake waɗanda ake zargi ciki kuwa har da tsohon shugaba komforen To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan safiyar sai kuma canza da rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin da ma Muhammad alobaci da karantar labaran duniya muke muku fatan alheri. Ai ibada cikin ƙoshin lafiya.